Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Sashen Hausa na Arafa ya gudanar da bikin cika shekaru sha takwas da fara watsa shirye-shiryensa. A Najeriya kuwa gwamnan jihar Borno ne ya zargi wasu daga cikin sojoji da kuma 'yan siyasa wajen taimakawa mayakan Boko Haram. Hakanan za ku ji cewar kasashen Afirka sun buƙaci Turai ta taimakawa wato taimaka mata wajen shawo kan matsalolin da suka dami yankin tarayyar Turai da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa ƙasa sun caccaki isra'ila kan buɗewa tawagar jami'an diplomasiya wuta da sojojinta suka yi yanzu kuma ga cikakkun labaran a jiya ne sashen hausa na radio france international ya gudanar da bikin cika shekaru goma sha takwas da kafuwa inda ya samu halartar manyan baki daga sassan najeriya umar sani ya haɗa mana rahoto Alhaji Musa Muhammadu Dogon kaɗai sarkin Hausawa Agege da ke jihar Lagos na daga cikin mayan baƙi da suka halarci taron na bana. Suna shekara goma sha takwas yanzu, kuma kuma fatan cewa duk inda za su a ko ina suke yi fatan alheri. shi ma a nasu tsokacin game da bikin dr kasim garba kurfi ya ce sashen hausa na rafi ya yi wa da dama daga cikin takwarorinsa zara in ba ka faɗi ba cewa rfi ta shekara goma sha takwas mu za mu ɗauke ta tafi shekara wannan ta kai shekara hamsin saboda tsarin rakinta waɗanda suka kai wannan shekarun shi take aiki da shi duk sauran gidajen redon da suka zo kafinta ba su kai ta ba Sanata Aliyu Ikra Bilbis wanda ya kasance babban bako a wajen taron ya ce abin a yaba RFI Hausa ne kan yadda suke gabatar da shirye-shiryensu bisa tsarin doka. Su Radio Faransa har yanzu ban ji wani ya ce a'a wajen watsa labarai radio faransa sun yi ba daidai ba yau an kai su kara da sauransu wajen watsa labaransu da yake gabatar da jawabi shugaban sashen hausa na rfi joseph beni ya gode bakin da suka halarci bikin ina so yi amfani da wannan dama wajen gode wa bakin da muka gayata sannan ina tabbatar wa masu sararo cewa muna aiki tukuru domin cika bukatunku wajen ingatawa da dorewa shirye-shiryenmu an dai fara watsa shirye-shiryen sashen hausa na rfi ne a ranar 21 ga watan mayun 2007 to gwamnan jihar borno da ke shiya arewa maso gabashin najeriya baba gana Umar zulum ya yi zargin cewa akwai wasu daga cikin jami'an soji da 'yan siyasa da ke taimakawa mayakan kungiyar boko haram ta hanyar basu bayanai a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na news central zulum ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da suka dace kan duk wanda ke taimakawa a 'yan ta'addan gwamna zulum ya ce dole ne a haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da hanyar ƙoƙarin gyara rayuwar al'umma da inganta tattalin arziki da samar da ayyukan yi ba wai kawai amfani da makami ba to a wani labarin kuwa kungiyar ecowas ta bayyana shirinta na samar da rundunar yaƙi da ta'addanci a yankin daidai lokacin da yankin ke fama da hare-haren masu ikirarin jihadi wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ta'addan suka kai hare-hare kasashen benin da najeriya inda masu jihadin ke amfani da taɓarɓarewar alaƙar da aka samu tsakanin ecowas da mali da nijar da burkina faso wajen kai hare-hare To wata kungiya mai zaman kanta da ke bin diddigin kasafin kuɗi a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka ta bankaɗo yadda aka cusa wasu ayyuka 11,122 a ƙudurin kasafin kuɗin wato da kuɗinsu ya kai tiriliyan 6 da miliyan da biliyan 930 da majalisar dokokin najeriya ta shigar a kasafin kuɗin wannan shekarar nasiru sani ya haɗa mana rahoto Cikin rahoton da kungiyar ta fitar a ranar Talata mai dauke da shafuka goma sha takwas ya nuna yadda aka samu karin kashi goma sha biyu da digo biyar na kasafin naira tiriliyan hamsin da hudu da digo casa'in da tara da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sanya wa hannu a ranar ashirin da takwas ga watan Fabrairu. honorable barista ibrahim bello riga cikin tsohon dan majalisar tarayya ne a najeriya ya bayyana cewa babu wata doka da ta wa 'yan majalisa hurumi na yin cushe a kasafin kuɗin ƙasar babu inda doka ya ce in majalisar su kasafin kuɗi babu inda kace a wani cushe amma suna da iko in abu aga ko an yi zuku su ce ba sai daba a gyara in yayi yau a ce a rage ko kuma in yayi kaɗan a ce a daidaita saboda me a tabbata akwai abin da kira oversight function wato zuwa gani da ido wanda yan majalisa su kaɗai doka ya ba su dama ya shiga wannan kasafin kuɗin da aka ake da aka ce za a yi ko ba a yi ba. sai dai awal musa rafsan jani jigo a kungiyar sislak mai yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da adalci a najeriya na cewa to an jima ana wannan tushen kudaden aikace-aikacen raya mazaɓu a majalisa amma wannan lokacin ya wuce hankali inda ake zuba irin waɗannan ziratan kudade da sunan aikace-aikace wanda a ƙarshe ba ma aikace-aikacen ake ba kuma babu wani ma'oni da za a duba na gaskiyar ko an yi aikace-aikacen nan ko ba a yi ba dole ne a canja wannan salo in ba haka ba gaskiya da adalci ba za ta yiwu ba. Al'ummar Najeriya da yana ta ce ku can yaushe za a kawo ƙarshen cushen da ake samu idan kasafi ya kai ga majalisa. nasiru sani lagos arafai hausa Alƙalin wata kotu a chadi ya bada umarnin tsare tsohon firaministan ƙasar kuma madugun 'yan adawa success masara kusan mako guda kenan bayan kama shi da gwamnati ta yi bisa zarginsa da kokarin tada rikici lauyoyinsa sun ce an wato ajiya ne aka gurfanar da masara a gaban kotu inda alkali ya bada umarnin tsare shi don a ranar 16 ga wannan watan ne dai aka kama masara bisa zargin tada rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutane a shiya kudu maso yammacin kasar. kammala taron kwanaki uku na ministocin kungiyar tarayyar turai da kungiyar afirka a birnin brussels da ke kasar belgium ministan harkokin wajen najeriya da ya jagoranci kasar a taron ya ce nahiyar afirka na matukar buƙatar taimakon turai don magance tarin matsalolin da suka addabe ta ramatu garba baba ta haɗa mana rahoto daga birnin bon na tarayyar jamus wannan taron da shine karo na uku da ake irin wannan haɗuwar ministoci tsakanin EU da AU tun bayan kafuwarsa a shekarar 2020. A wannan karan ma mahallata taron sun jaddada buƙatar sauya salo daga shawarwari zuwa aikace-aikace da za su samar da gagarumin ci gaba musamman a nahiyar Afirka. A jawabinsa, ambasada Yusuf Metamatugar, ministan harkokin wajen Najeriya da ya wakilci kasar a taron ya ce. partnership not uh, dependency ya ce afirka ba ta nemi dogaro da turai kacokan ba sai dai tana neman ingantaccen haɗin gwiwa da mutunta juna mun tattauna manyan batutuwa da suka hada da zaman lafiya tsaro da shugabanci na gari sai dai tana buƙatar tarayyar turai ta zama sahihiyar abokiyar uh, tafiya a nata jawabin mataimakiyar shugaban hukumar tarayyar turai kaya kalas ta tabbatar da cewa eu za ta ci gaba da mara a afirka baya ba tare da nuna isa ba ta ce tarayyar turai da afirka na da kyakkyawan alaƙa eu za ta mutunta muradun nahiyar afirka tare da taimaka mata wajen gina zaman lafiya mai ɗorewa ramata garba baba radio france international daga birnin bonn na tarayyar jamus shugaban amurka donald trump ya gana da takwaransa na afirka ta kudu cyril maposa a fadar white house inda suka tattauna batutuwan da suka shafi wato da suka fi janyo cece a tsakanin kasashensu ciki har da ikirarin da trump ya yi na kisan kare dangin da aka yi wa fararen fata a afirka ta kudu shugaban na afirka ta kudu da ya yi watsi da zargin inda yake cewa ba fararen hula kaɗai ake kashewa a ƙasar ba adadin ma waɗanda aka kashe sanadiyar hare hare hare ta'addanci a kasar ya fi shafan bakar fata. Ƙungiyar Tarayyar Turai tare da sauran hukumomi na ƙasa da ƙasa sun caccaki Isra'ila kan yadda sojojinta suka buɗe wa tawagar jami'an diflomasiyya wuta a kusa da garin Jinin da ke gabar yamma da kogin Jordan a jiya Laraba yayin mayar da martani kan harbin da Isra'ila ta ce an wato na gargaɗi ne saboda ƙa'idar wato karya ka'ida jami'ar kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai kaya kalas ta buƙaci isra'ila ta hukunta sojojinta da suka buɗe wa jami'an na diplomasiya wuta gari kaɗan daga cikin abin da take cewa Um, Muna kira ga uh, Isra'ila da uh, ta tabbatar an gudanar da uh, bincike akan wannan lamari ta kuma hukunta dukkanin waɗanda aka um, samu da aikatawa wannan laifi da ma duk wani nau'i na yin barazana da rayuwar jami'an diflomasiya um, abinda ba za mu lamunta ba. duba da cewar isra'ila ta rattaba hannu akan yarjejeniyar birnin biyena da ke tilasta kare um, rayukan dukkanin jami'an diflomasiya uh, na ƙasa da ƙasa To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga umar sani ya shigo barka da safiya to kamis sannin ka da kokari na kamis tottenham ta lashe kofin league europa bayan ta yi nasara kan club din manchester united a wasan karshe da suka kara jiya laraba na a san mames ta bilbao wannan kuma ya bata damar samun tikitin shiga gasar zakarun turai a kaka mai zuwa kai tsaye to kasan sosai ma wasan kasan eh, wato Eh, dan wasan rasmus ojulun ne ya zura kwallo wato a minti 67 a ragar Manchester United bayan da mai tsaron ragar wato ta Manchester ya yi sakaci. Na 42 dai ko? Eh, eh, minti 42 To kuni oh, kuskure kenan. To sai wato bayan da shi mai tsaron wato ragar ya yi sakaci ko kuma bai samu nasarar <laughs> wato kasan harba wato kwallon nasa ba. Eh. To sai zura da ka da ya saka wannan kwallon kaga a karshe dai aka tashi da ci daya mai ban haushi. Mai ban haushi. to kasan sama da mutum dubu hamsin da biyar wato suka kalli wannan wasan wanda ya hada kungiyoyi biyu na ingila kuma ka san wannan ne karo na uku da tottenham ta lashe wannan kofin saboda rabanta da ci shi tun 2008 take ci gaba da zawarcin wannan eh, kofin ka san wani abu mamaki a wannan kofi shine malam umar yanda kungiyoyin duk da suka buga wannan wasan karshe tsakanin ita manchester da tottenham a bana babu wani katabus da suka taka a gasar premier league na ingila suna can kasan teburi na 15 da na sha shida ko <laughs> suka zo wasan karshe karo da farko kenan da aka samu kungiyoyin da ba su yi kataɓus ba eh. suka je wasan karshe a wannan gasa ta europa kuma ɗaya daga cikin su ta samu gurbi a gasar zakarar turai wato ake ce ma ɓata gwani kenan to amma wannan ba bata gwani bane saboda su yi nasarar shi <laughs> to an sace kofin gasar zakaru ta mata a lisbon babban birnin portugal amma kahin daga bisani a baido shi <laughs> gasa akwai gasa ta mata na zakarun turai da ake to ranar talata da ta wuce 'yan sandan portugal suka sanar da cewa wasu ɓata gari sun sace kofin yayin da ake tsaka da buga wasa wato a wani wurin ajiye motoci da ke filin wasa na alvalad da ke portugal king to ranar asabar da aka tsara tsab a mika kofin ga ɗaya daga cikin kungiyoyin matan biyu wato kungiyar mata ta arsenal da kuma barcelona da za su kara a wannan wannan gasar ta mata ko kuma aka sace shi to amma an maido shi <laughs> to ji <laughs> Sani kisa ka dawo zuwa ji Ajiba An gudanar da kwarekwaryen biki don murnar cika shekaru 18 da buɗe sashen Hausa na Radio France International inda aka samu halartar manyan baƙi da suka hada da sarakunan gargajiya, 'yan siyasa da kuma masu sauraron rediyo da sauran kafafen yada shirye-shirye daya daga cikin manyan baki a taron shine Distinguished Senator Aliyu Ikira Bilbis ya bayyana wa Abdulkarim Ibrahim Shikar mahangarsa game da waɗannan shekaru 18 da Arafa ya Hausa ta yi. Gade zantawarsu. Na harko ce muna ƙara godiya ga Allah kuma muna taya murna ga ma'aikata eh, na wannan gidan rediyo mai albarka da kuma sauran masu saurare. Wannan gidan rediyo sai dai mu ce an ƙara gode ma Allah akan irin yadda kuke watsa labaranku ba tare da samun matsaloli ba kuma inda ana so a samu labari ingantacce to aka zo gidan rediyo faransa insha Allah zai ya dacewa kana cikin masu saurare na sau da kafa tun daga farko kafa rediyon har zuwa yau idan aka ce ka auna matsayin rediyon a yau me zaka ce to abin da ka faɗi gaskiya ne domin yau kusan kusan shekara goma sha takwas lokacin na minista na ai na yi minista na harko da shi shugaban kasa obasanjo mhm. lokacin ina minista na ah, gidaje da muhalli so ha Allah sa kai karshen ah, eh, zangon shi karo na biyu ah, a 2007 lokacin kuma in katunar 21 ga watan mayu 2007 lokacin faransa ta bullo so ana haka sai mai girma tsohon shugaban kasar najeriya malam musa raduwa allah cikin shi da rahama ya zama shugaban kasar najeriya zuwa wannan sai kuma allah cikin ikon shi ya naɗa ni a matsayin minista na watsa labarai na wannan gwamnatin nashi a gaskiya kamar yadda kace idan zan iya aunawa so gaskiya sai ce kwalliya ta biya a kudin sabulu don na san akwai mutane da dama suna cewa masu sauraron wannan gidan rediyo yawanci ma suna wasu courses daban-daban daban to wani bi akwai wasu program na kuma masu ilmantarwa to nan suna cinto wasu abuwa da samu wanda ke taimakon su wajen course haka akwai ɗalibai da dama wanda su kan gaya mana su kuma da za ka auna yawancin gidajen rediyon da muke da su a kasa. Eh, ba su da irin wannan program na ilmantawa na musamman a kan haka saboda ka wannan abun godiya ne ga Allah to an shiga zamani da ana yada shirye-shirye ne a rediyo kawai sai aka waye gari da wasu kafafen da suke ba da damar yaɗa labarai ko a bidiyo da ake kira da suna social media rfi hausa ma tana da waɗannan sassa kamar a nan mi ka hango game da tsarin tafiyar da nata shirye-shiryen a waɗannan kafafe kamar da ce eh, yanzu watsa labar ya zo da zamani bayan wanda aka riga aka saba eh, su radio faransa sannan kuma sun ɗauko na zamanin duk sun auna gaba ɗaya ana ta tafiya kuma har yanzu ban ji wani ya kai ce ya ce a'a wajen watsa labarai radio faransa sun yi ba daidai ba yau an kai su kotu yau ba za a kai su kara da sauransu wajen watsa labaransu a yau kana rike da mukami na sanata wato wakili a majalisar dattawan najeriya ku kuke yin dokoki kuma hatta bangaren yada labaran mm. lura da cewa zamani ya zo akwai wasu abubuwa sabbi waɗanda doka watakila ba ta yi la'akari da su ba mm. me kuke yi a kai domin tabbatar da cewa yancin yada labarai mm. daga nan najeriya da muke magana da kai ba a samu musgunawa ba a'a ai magana musgunawa ba ta ko taso ba a nan wurin yawanci yan jarida da kuma masu kafafen watsa labarai ai an saka masu mara ba kamar wasu kasashe ba amma kaga mu nan najeriya